kayan gona babbarin mu je wajen waziri gyara yaron nan ne nan eh. na kawo rahotonsa da bana bana ta yi albarka amma bai kawo kayan agogon ba bai kawo kaya ba kayan zarka kayan gonakin nan kwaya uku muka bayar ko an ba malam danko eh. an ba malam ya'u an ba malam hagu kuma kun shigo gyara eh. Dan sheka. Shi kuma wani yara. Eh, ya za a yi. Dan sheka. A zuwa dai Dan sheka. Dan sheka. Wallahi mun san ba wani bako ne bature. Bature wallahi. Bature bature. A ja zo da shi. A ja eh, eh, zo da shi. A ja zo da shi. Please, look at me. wai kawo ka, eh? Wai kawo eh? Wai kawo shi nan, eh? Da kai da kuka bo? Da shi da wasu ka Allah ya taimake ka. Shi dade mu kai. mu kai. mu yi shi. Karkara mu. Ai mu karewa turanci. tun muna firamare aji bakwai muka iya turanci kaji ai tun muna firamare muka iya turanci ka zo ka mai turanci a gunnan eh, eh, eh. Lulu, eh! Lulu eh. Lulu'e! Eh. kasa mai ishe cewa a wajen nan fadin. Shi batura? Gaba ɗaya ya abin nan ya zagin gyara. Kwanan nan da yawa daga Lagos a ma. Kuma yanzu a sawana yana ciki. Mu je gyara. yara ne yake kiran ne mana wasu wani yare mun kasa fahimta abin da yake cewa shi ko faɗi eh kai kaɗai ka san me yake cewa hey guys hey hey what is your name my name is kofa jamilu kofa jamilu yes. from where came i came kaduna na eh na shi aji me yake cewa wai mun tambaya sunan kofa jamilu kofa jamilu eh da kai na yake wai daga wai daga wai daga garin da ake wannan yaƙi yaƙi garin da ake yaƙi yaƙi eh. me kuma ai abin da ke me yi nan me yi na gaya maka eh Who is the king? Ah, Eh, ina ji. me yake cewa? abin da yake cewa kai dan iska ne. wajalin da mana isa kenan ma gaba ɗaya aka zo muka kewaye ta anan gurin muka la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa kenan a garin ka ya zo kenan cewa mutunci kenan a garin nan gaskiya ne ya zo cewa mutunci kenan gaskiya ne lokaci lokaci ya zo ya ji me yake cewa wai ta abin da ce ba wai ka ba ka ji wai ba ka menene makawo ne ga nan dai haka ba iya nuna fa har gaba yana nuna ma in ba da Allah ya sa ranka ya ma mun je Lagos mun dan koyo turanci mu ma da yazo zagin kuma ba ku sani ba gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan na baka wana ta ta kudu na baka dinga noma za ka rike gumaran ya'u ka noma